ingancin hadisin da ke cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah ɗaya hadisin kuma ya na ummul mu'mini take cewa bai ga Allah ba wani hadisi ne ce ya ga Allah ba wani hadisi da ya ce ya ga Allah ah, hadisi Abu Zar da ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kaga ubangijin ka yace nurun anna ara haske ta yaya zan ganshi ko kuma nurun ra'aitu nuran ra'aitu haske na gani so zatin ubangiji bai gan shi ba shi yasa aisha take cewa man akhbaraka ko man haddathaka annabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu faqad a'zama al-firyata 'ala Allah wallahu ta'ala yaqul la tudriku al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir wanda duk ya ce maka Allah Allah ga annabi to yayi wa Allah ƙarya kuma Allah ce idanuwa ba za su riske shi ba shine yake riskar idanuwa shine wanda yake al-latif al-khabir wanda yake mai tausasawa kuma mai cikakken sani sauraka a nan tana kore ganin ido amma ba tana kore ganin basira ba shi yasa da abdullahi dan abbas ya ce annabi ya ga allah malamai suka ce ba inda ya ce ya ga allah da idansa sai dai gani ne na basira wato gan shi ta basira ta hila bi basarihi da basirarsa ba da idansa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce lan rabbakum hatta tamutu ba za ku ga ubangijin ku sai kun mutu sai an je lahira anan ne mu'mini za su ga ubangiji